radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na rana na yau Alhamis. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Muleka Iran. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. To sai da kafin nan ga shirin nan na kokun santa da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 14 ga watan Yuli na shekara ta 2022 wanda daidai goma sha ga watan Zulhijjin shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 232 da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha hudu ga watan Yuli na shekara ta 1789 a daidai lokacin da ake cikin gugurmayar juyin juhali a kasar faransa masu juyin juhali suka rusa kurkukun bastille mai ban tsoro an gina wannan gidan kurkuku ne dai da nufin yin amfani da shi a matsayin wurin horar da sojojin kasar amma daga baya sarakunan kasar faransa suka mai da shi wurin azabtar da masu adawa da su amma bayan wannan bore a rana irin ta yau masu boran da sun rusa gidan kurkukun baki daya sun kuma fitar da dukkanin fursunan da ake tsare da su a cikin sa masu saurare ko kun san cewa shekaru 161 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan yuli na shekara ta 1861 aka kammala aikin kera bindiga mai barin wuta ta farko a duniya wani ba amurke makeri mai suna kathleen shine fara kera irin wannan bindiga wadda za ta iya harba harsasai masu yawa a lokaci guda duk da cewa dai a lokacin wannan bindiga ba ta sarrafa kanta amma daga bisani bayan samun ci gaban ilimin kere-kere amma mar da ita wannan nau'in bindiga ta zama mai sarrafa kanta daga bisani kuma amurka ta ƙara inganta kera wannan bindiga ta yadda ta zama ɗaya daga cikin makaman da take sayarwa a ƙasashen duniya a cikin nau'o'in makaman da take kerawa. da ƙarshen masu kuma san cewa shekaru 64 suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan yulin shekara ta 1958 aka kawo ƙarshen mulki irin na tsarin sarauta a ƙasar iraki biyo bayan wani juyin mulki na soji da janar abdulkarim kasim ya jagoranta a yan wannan juyin mulki dai an kashe sarki faisal na biyu da kuma firayim ministan ƙasar iraki na lokacin nuri sa'id sannan kuma an kashe wasu da dama daga cikin waɗanda suke tare da shi a masarautar kamar kuma aka kakkaɓe hannun dukkanin wasu waɗanda suke tafiyar da lamuran gwamnati a ƙasar iraki a ƙarƙashin masarautar sarki faisal na biyu bayan da lamura suka lafa janar abdulkarim kasim ya kafa tsarin jamhuriya a ƙasar iraki maimakon tsarin sarauta tsarin dai ya gini ne akan aƙida ta 'yan kasance ƙarƙashin mulkin soja haka lamura suka ci gaba da tafiya a ƙasar iraki har zuwa shekara ta 1963 da kuma a lokacin da kuma ɗaya daga cikin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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Ƙasar Senegal tana buƙatar kulla dangantaka ta fasaha da tattalin arziki da ƙasar Iran. koriya ta kudu ta ce za ta saki kudaden iran kimani dala biliyan bakwai idan an farfado da yarjejeniyar jcpoa sannan gwamnatin kasar yemen ta ce saudiya tana kafar angulu a musayar fursunoni tsakanin kasashen biyu yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban tawagar 'yan kasuwa na kasar senegal wanda suke ziyarar ganewa idanunsu gurabun harkokin kasuwanci a lardin markazi na tsakiyar ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasar senegal za ta amfana da ci gaban da ƙasar iran take da shi yayin da ƙasashen biyu za su amfani juna ta ɓangarori daban-daban kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya kara da cewa tawagar 'yan kasuwa da masu kamfanoni da ƙasar senegal sun gana da 'yan kasuwa da masu masana'antu a lardin markazi a birnin arak na ƙasar iran labarin ya kara da cewa gwamnatin kasar iran da ya a kokarinta na fita daga saniyar warin da amurka take son ta mai da ita tana neman abokan hulɗa kasuwanci da kyautata tattalin arziki daga ko'ina wanda ya hada da nahiyar afirka wacce ta kasance babbar kasuwa a duniya dubban mutane kasar tunisia masu goyon bayan manya-manyan jam'iyyun siyasa guda biyar a kasar ne suka fito zanga-zangarin allah wadai da shugaban kasar kais sa'id saboda abin da suka kira saba kundin tsanin mulkin kasar da yake yi kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya dakalto jam'iyyun guda biyar suna faɗar haka wani bayani da suka fitar bayan zanga-zanga na ƙin jinin shugaba kais sa'id a birnin tunis babban birnin kasar labarin ya ƙara da cewa wasu masu zanga-zangar suna kira ga mutanen kasar da su fito kan tituna don korar shugaba dan kama karya da ya hau kan kujerar shugabancin kasar. jam'iyyun gida biyar da suka shirya wannan zanga-zangar dai sun hada da jam'iyyar jumhuri jam'iyyar demokradiyya jam'iyyar aiki da 'yanci jam'iyyar ma'aikata da kuma jam'iyyar kuto a ranar 25 ga watan yulin da muke ciki ne dai shugaba kai sa'id yake so a gudanar da zaɓen raba gardama na amincewa ko rashin amincewa da sabon kundin tsarin mulkin kasar da ya sa aka rubuta a ranar tara ga watan yuni da muke ciki ne dai aka tabbatar da cewa akwai kurakurai har 46 a cikin sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda shugaban yake son a amince da shi a ranar 30 ga watan yuni da ya gabata ne aka baje sabon kundin tsarin mulkin kasar kafin a yi zaben raba gardama a ƙarshen wannan watan. mataimakin shugaban kasar koriya ta kudu ya bayyana cewa gwamnatin kasar za ta saki kudaden kasar iran fiye da dala amurka biliyan bakwai da haka ana ta tabawa a cikin bankunan kasar saboda takunkuman da amurka ta dora a kasar iran idan har an farfado da yarjejeniyar jcpoa kamfanin dinacin labaran ip na kasar iran ya nakalto mataimakin shugaban kasar koriya ta kudu chu yana faɗar haka a wata zantawa ta watar da ta haɗa shi da ali bakari mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kan harkokin siyasa a jiya laraba gwamnatin ƙasar iran dai tana da dala amurka biliyon bakwai da 7.8 a bankunan koriya ta kudu kudaden ɗanyen man fetur wanda ƙasar koriya ta saya a wajenta kafin takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata a shekara ta 2018 kafin haka dai koriya ta kudu tana sayan ɗanyen man fetur da ƙasar iran a yayin da iran take shigo da kayakin gida da injuna da kuma motoci da sauransu da ƙasar koriya ta kudu sai dai duk da haka ana sa ran jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu za su gudanar da taro a birnin seoul babban birnin ƙasar koriya ta kudu a cikin wata mai kamawa don tattauna yadda iran za ta kai ga karɓan kudadenta daga koriya ta kudu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ofishi mai kula da maslaha ƙasar iran a ƙasar masar ya yaba wa gwamnatin ƙasar ta masar da yadda take amincewa da kafa ƙawance na ƙasashen larabawa da haramce ƙasar isra'ila don fuskantar kasar iran kafin haka dai wata jaridar hamce ƙasar isra'ila yasra'il hoyum ta ba da labarin cewa ƙawancen tsaro na ƙasashen larabawa da hamci ƙasar isra'ila don fuskantar ƙasar iran ba mai yiwuwa ba ne saboda akwai kasashen larabawa da dama wa'anda ba su amince da hakan ba daga cikinsu dai akwai ƙasar masar wacce manya-manyan jam'iyyun siyasar ƙasar suka nuna rashin amincewarsu da kafa abin da gwamnatin ƙasar amurka take kira naton larabawa don fuskantar ƙasar iran kamfanin dillancin labaran isna na ƙasar iran ya nakalto muhammad hussein sultani fard shugaban ofishin maslahan iran a birnin alkahira yana faɗar haka a shafinsa na twitter ya kuma kara da cewa gwamnatin kasar masar ba ta amince da kawancen ba wanda ake sa ran shugaba biden na kasar amurka wanda yake ziyara aiki a nahiyar ta asiya zai gabatar ga shugabannin kasashen larabawa a birnin jijja na kasar saudiya sultani far ya ce wannan makircin kamar sauran makirce-makirce amurka kan kasar iran ba zai kai labari ba dangantaka tsakanin iran da masar dai tana tsami tun bayan mutuwar sarki sha a kasar masar a shekara ta 1980 da kuma kisan shugaban kasar masar anwar sadar a shekara 1981 shugaban kwamitin fursunonin yaƙi a ƙasar yemen ya zargi gwamnatin ƙasar saudiya da yin ƙafar angulu da batun musayar fursunoni tsakanin ƙasashen biyu tashar talabijin ta almasira ta ƙungiyar ansarullah ta nakalto abdulkarim murtada yana faɗar haka a jiya laraba a farkon watan afrilun da ya gabata ne dai aka cimma yarjejeniyar tsagaita wa juna wuta tsakanin saudiya da ƙawayenta da kuma ƙasar yemen tare da shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya abdulsalam ya ce gwamnatin saudiya ta saba alkawula dangane da musayar fursunoni har sau goma wanda aka shirya cewa za a yi musayar su kafin sallar layya al ya kara da cewa kashi 50 cikin 100 na matsalolin da suka hana musayar fursunonin su ne wa'anda suka shafi sojojin haya da ke hannun gwamnatin kasar yemen a lardin ma'arib wa'anda har yanzu kasar saudiya ta kasa ba da jerin sunayensu ga gwamnatin kasar ta yemen masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya karanta labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba shirin na Muleka Iran. Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin mu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi muhimman wurare na al'adu masu da tarihi. da mawuraye na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma harkoki na kasuwanci da fatan masu kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kware shirin. A yau shirin namu zai da zango ne a birnin Yazd domin jin irin abubuwan tarihi da Allah ya huwa cewa wannan gari. inda za mu kawo muku yanayin tsarin gine-gine a maharagan 'yan yawon shakatawa. Wani ɗan yawon shakatawa matashi ya shaidawa manema labarai cewa idan mutum ya shiga cikin birnin Yazd da kowane irin tunani to zai ji daɗi inda zai ga irin yanayin tsarin gine-gine na zamani a mahangar kimiyya ta zamani. kuma zai ga abubuwa masu yawa baya ga wannan ma a birnin wata matashiya da ke zaune a birnin na yaz ta yi ƙarin haske cewa birnin yaz ya kunshi wasu abubuwa daban-daban kamar manya-manyan madatsun ruwa da injinan iska da tsoffin masallatai wanda dukkansu yana nuna irin sahihin tsarin fasahar gine-gine da iran take da shi ne mai tarihi da kuma irin zurfin ilimi da mutane suke da shi a ƙasar Iran. Haka zalika shi ma wani ɗan yawon shakatawa ya faɗi cewa birnin Yazd yana daga cikin muhimman biranen tarihi da ya iya kiyaye al'adunsa na asali da muhalli da kuma tsoffin gine-gine a birnin. Haka zalika al'adun gargajiya da gine-gine da ke birnin Yazd duk suna da kyau ta fuskar ɗaukar hankali da ke biyan buƙatun jama'ar birnin. Kamar rufin tulluwa wanda aka yi shi bisa la'akari da yanayin zafi da busasshiyar ƙasa ta yaz wanda hakan ya samar da yanayi mai sanyi ba tare da buƙatar amfani da na'urorin sanyaya wuri na zamani ba a ranar tara ga watan yuli ne hukumar kula da al'adu da wuraren tarihi ta duniya unesco ta yi wa birnin yaz rajista ta sanya shirishin jerin ababen tarihi a ƙasar da ya sa ya zama abin tunawa hatta ga 'yan yawon shakatawa da suke shigowa garin ko da ko na ɗan wani lokaci ne sukan yi sha'awar bullawa domin kashe kwarkwatar ido na irin abubuwa na tarihi da wannan gari yake banta da shi. 'Yan yawon bude ido za su so su iya kai ziyara zuwa wannan birnin domin ganin kyakkyawan abubuwa da yake da shi domin su ji daɗinsu da kuma sanin inganci da wannan birni yake da shi da al'adu da tsarin fasalin rayuwar musulunci ta Iran. Yanayin tsarin tarihi na garin Yaz ya kunshi tsoffin unguwanni har guda 74 da aka yi su daga yungu da lakka. Tsoffin unguwannin sun hada da Galsurk, Mehriz Gate, Kandis Gate, Shahi Gate da Malmir. A matsayinsa na wurin zama mafi girma da ba taba tabawa ba a duniya zai samar da wani yanayi mai daɗi na sahara ga masu zuwa yawan bude ido na ciki da wajen kasar idan za ka yi magana game da abubuwan ban mamaki na irin tsarin gine-gine da ke cikin birnin yaz akwai wasu launuka da aka yi amfani da su a birnin da ba a taba ganin irin su ba sai a yaz kamar hasumiyar iska wannan abu mai burgewa da kowa zai so ya je don ya gani wurin shakatawa na dolat abad da ke birnin yaz da ke doguwar hasumiyar iska da ke birnin yana da matukar kyau wanda ba za a sami irinsa ba a wani wuri kuma zai sa mutum ya yi fatan sake dawowa zuwa wurin duk lokacin da ya je domin kashewar wata ido a birnin yast wani dan yawan bude ido daga kasar rasha ya faɗi cewa bai taɓa samun labarin garin yast ba a baya amma irin karamci da mutanen garin suke da shi da abinci mai daɗi da suke da yi da tsoffi da sabbin wuraren tarihi da ke birnin suna ɗaukar ido da jan hankali da kowa zai so ya zo domin ya gani daga cikin ci gaban da lardin ya samu a baya-bayan nan da yasa yake ta samun ta goma shi da nuna sha'awar ƙulla hulɗar yawon shakatawa tsakaninsa da wasu ƙasashe ko wasu al'ummi daban-daban a baya-bayan nan gwamnan lardin yaz ya yi lalemar habin da aniyar ƙara kyautata dangantakar kasuwanci da yawon buɗe ido tsakaninsa da ƙasar ghana a lokacin ganawarsu shi gwamnan lardin na yas mihran fatimi ya bayyana wa jakadan kasar ghana iran irik owosu boteng irin damar maki na yawan shakatawa da ake da su a birnin na yas a matsayinsa na birni mafi girma a bangaren ginin tubali a duniya kuma ɗaya daga cikin birane mafi kyau da ɗan tarihi a duniya da hukumar al'adu da yawan shakatawa ta duniya unesco ta mai rajista garin yes yana da muhimman gine-gine da za su iya jan hankalin 'yan yawon shakatawa na 'yan kasashen waje haka zalika Redding yaz ya nuna shirinsa na yin ayyukan haɗin gwiwa na tattalin arziki da ƙasar ghana kuma a shirye yake ya tarbi tawagar 'yan kasuwa na ƙasar ghana domin ƙulla hulɗar tattalin arziki da kuma yawon shakatawa har ila yau fatimi ya ishara game da irin damar da ake da ita ta samar da yanayi na kawo marasa lafiya domin yi musu magani wato kamar yawon shakatawa na neman lafiya kenan ya ce an samar da yanayi da ya dace kuma an cire duk wasu turaku da ya kunshi visa da makamantansu da zai iya kawo cikas ga masu sha'ar zuwa yaz domin yawon bude ido to ma saurare laifin daɗi karewa in ji masu iya magana ga shi dai mun kwaro bayanin tiriyan tiriyan amma lokaci ya riga ya riske mu ya zama wajibi in ji daga aya a nan sai dai kar a sha'afa ana tarbar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da wasu daɗaɗɗen shirye-shiryen musamman ana za muku bayani game da asalin hijabi a iran a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni madugun shirin nake cewa huta lafiya sai dai kada a shafa muna gaitar zuwa ga shafin na gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda muka saba gabatar muku a kowace rana ai saurari lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin sabon shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri wanda cin sai ya kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. To a yau shirin namu ba ta bata lokaci ba bari ya gabatar muku da bakon da ya kai to muku. Bari mu koma gefe in haɗa ku da Muhsin Rahimi domin jin irin abin da ta hadar mana. Masu iya magana daina cewa waƙa bakin mai ita ta fi daɗi. quiseres a mim musin rahimi a gaishe ka da wannan namijin kokari da kai inda ka kawo mana waka da ta mana da fata sun amfana kuma ta gamsar da su a nan kuma jalin zamun shirin ga lokacin hararar mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu da sabuwar waka amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi na kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai ka a shafa ana iya ziyartar shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng domin jin irin waƙe-waƙe da sauran shirye-shirye da muke yadawa. duka iya abin da ya sauke kenan a cikin shirin gan lokaci na hararen mu a tare mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin amma kafin na amma duk waɗanda suka tallafa shirin ya kammala musamman tahir amin ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya cewa bibiyan shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.